yau muna 23 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1446 wanda ya zo daidai da 23 ga watan uku a Gregorian kalanda 2025 dan ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyacci wanda yake nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin mu mai albarka suratul an kabuti mun kwana a nambar aya ta arba'in da uku za mu tashi kan nambar aya ta arba'in da hudu na'am ana nan Thank you. بها من رواية Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Khalaƙallahu samawati wal arzu bil haƙƙi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da ƙasai da gaskiya inna fi zalika la'ayatin la'ayatan a cikin al'amarin halittar sammai da ƙasai akwai ayoyi lil mu'minina amma ga waɗanda suke mu'minai wato idan mutum ya kalli halittar sama ya kalli halittar ƙasa to yakan zama ya samu wata aya da za ta ƙara saka hiya ainihin wato ƙara imani da Allah subhanahu wa ta'ala

حديثا نعم والشمس والقمر نجوما سخرات بأمره Allah ya ce inna ubangijinku mahalittunku shine Allah allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halitta sammai da kasai na fata an fahimta inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin Allah yace a cikin kwana shida thumma stawa ala al-arshi bayan da ya halitta sammai da kasai a cikin kwana shida kuma sannan sai dimfari ainihin wato al-arshi malamai sun fassara wannan da fassara ma'ana guda biyu wasu suka ce thumma stawa ala al-arshi bayan da halitti sammai da ƙasai cikin kwana da sai ya daidaita a saman al'arshi amma idan istawa ya ta'addi da ila to yana nufin sun mastawa ilal arshi fa khalaqahu wato bayan da ya halitta sammai da kasai a cikin kwana da kuma sai ya dumfari al'arshi shi ma sai ya halitta ina fata an fahimta amma in ya zo da ala to yana nufin ya daidaita a saman an gani shi ne ce sun alal arfi sai Allah ya ce yi gushin lailan nahara dare yana gusar da yini ya tsulubu ko hafisan yana nemansa da gaggawa Daga lokacin da dare yake tutsowa cikin yini yana shigarsa cikin gaggawa yana neman gusar da ina fata an fahimta wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi wa da rana wal da wata wan nujuma da taurari Allah ya ce musakharatin bi amrihi su kuma an hore su ne da ainihin wato umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ala ku saurara kowa ya kasa kunne ya ji lahul khalqu halitta gaba ɗaya mallakar Allah ne ba wanda ya taya Allah ba wanda Allah ya kawo wa Allah sinadari ko kayan raw material wajen gina su ko halitta su lahul khalq wal amru to tunda ku haka ne al'amari ma zai zama gaba ɗaya na sani. umarnin ayi ko a bari a faɗa ko kar a faɗa halal ko haram shirka ko tauhidi sunna ko bid'a shi ma a hannun wane ne yake a hannun Allah tunda shi ya halitta kaga wanda ya halitta shi ya cancanta ba da umarni akan halitta ba kuma wani daban Allah ya gama halitta sai gama tsara abubuwansa kuma wani daban ya zama shi yake ba wa wannan abin da Allah ya tsara din umarni ba ina fata an fahimta da haka yace lahul khalqu wal amru sai ce tabarakallahu rabbul alamin ko ubangiji albarka ta tabbata gare shi wanda yake ubangijin halittu gabaki daya yasa yace ud'u rabbakum tabarruan تبعوا وعصيان إنهم yace ud'u rabbakum ku kira sunan ubangijinku tunda kun fahimci haka kun gane haka kun yi imani da haka tabarru'an kuna masu kankan da kai gare shi tunda shi ya halitta kuma shi yake juya halitta shi ya samar da halitta wa khufiya da kuma tsoyewa ba tare da bayyana bayyanawa cikin hayaniya ba innahu la yuhibbul mu'tadina lalle Allah baya son masu ketare iyaka baya son waɗanda suke yin abin da bai dace ba na fata an fahimta yasa yace idan mutum ya kalli salittar sammai da kasai to yakan sa shi ainihin wato yi imani ya kuma ƙara wa Allah wa Allah ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan bayan Allah na kirki mutanen arziki mutanen Allah mutanen da suka yarda da ubangiji sune suke ammatan Allah suna halin tsaye kuma da kuma halin zaune lazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan sannan sune waɗanda waya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suke tintintini da tunani game da halittar sammai da kasai gaba daya wallahi in ka kalli saman nan kai da kanka ka san akwai abin nazari da hankali da tunani da ƙara ganin Allah a matsayinsa na mahalicci a matsayinsa na abin bauta kwaya ɗaya wanda bai da abokin tarayya na fata an fahimta wa na fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqata hadha batila har ma sukan ce ya Allah wallahi baka halicci wannan sama a banza ba biyan da aka yi akwai wata hikima da ta sa ka halicci waɗannan sammai da kasai gaba ɗaya subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah faqina azaban nari Allah ka tsiratar da mu daga azabar wutar jahannama an gane magana da ke ku so dan haka bayin Allah na gari sune suke kallon halittun sammai da kasai su dinga burge su kuma su dinga ƙara ganin girman Allah a cikin halittar sama da ƙasa me dalili saboda girman halittar sama da ƙasa shi yasa yace la khalqus samawati wal ardi Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi wallahi halittar sammai da kasai akbar ya fa abin gani in ma abin da za a ce yayi girma ne to halittar samai da kasai yafi kamata ka kalla ka gane cewa lalle Allah ya babbar halitta ina fata an fahimta min khalqin nasi sama da halittar mutane walakin na aksaran nasi la ya alamu na sai dai da yawa daga cikin mutane ainihin wato a ba su san haka ba ba su san ba su gane haka ba yasa yace allazi khalaqa sab'a samawatin tibata mm mm ثم ثم Ƙara hmm. الفرد san gaba wani ƙadi Mm. Allah ya ce zai khalaqa sab'a samawatin ibaqa shine wanda ya halitta waɗannan sammai rubi guda bakwai hawa hawa hawa dadde dadde dadde har guda bakwai kuma kowanne hawa tsakaninsa da ɗan'uwansa uwansa tafiyar shekara biyar ne inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma tara fi rahama ne min tafawuti ba za ka taɓa ganin wato wani tasgaro da wata matsala akan halittar da ubangiji ar-rahmanu yi ba ba za ka taɓa ganin haka ba mana wannan sama tun da kake har ka tashi har ka tsufa har ka mutu ko za ka mutu ba za ka taɓa jin wata matsala ta samu da wannan saman ba ko a ce ta guri kaza ta rushe an tafi da kafintoci za a gyara na fata an fahimta ko ta guri kaza ta tsago ta taho za ta rubzo kan mutanenta da haka an ɗebi 'yan kwana-kwana an tafi gyara fata rafi halƙin ne min tafawo. farji'il basara Allah ya ce ka sake daga kai ka kalla da idanunka ka kalli wannan sama ka sake daga kai ka kalla farji'il basara eh hal tara min futur zaka ga wani matsala ko wani tsago ko wani wato yanka a sama kummar ji'il basara karrataini Allah ya ce sake mai da idanunka sau biyu ka maimaita kallo ka sake daga kai ka kalla Yan kalibu ilaikal basar idan ka zai dawo hasi'an yana kaskantacce wa huwa hasirun cikin hasara ba zai taba ganin wata matsala a halittar Allah Allah ya ce walaqad zayyana a dunya wannan sammai na duniya da kake ganin su mun musu kwalliya mun musu adu? eh bi masadi da fitilu sune kaurari da wata Allah ya ce mun musu ado ne da wannan kuma wallahi wannan adon da Allah ya yi kwaya ɗaya idan aka ɗauko ta aka ce ta sako duniyar da dukkan nemu za ta yi gaba ɗaya domin wannan tauraron kwaya ɗaya da kake gani ka je ka samu malaman science su gaya maka girman tauraro kwaya ɗaya sai hankalinka ya tashi sun ce wannan duniyar mu za a iya sa guda ɗari biyar a cikin guda ɗaya kuma ta cinye su ba tare da ta ji komai ba duniyar mu wannan a ɗauke ta a tsura ta cikin tauraro kwaya ɗaya to za a iya saka irin duniyar mu nan sama da guda ɗari biyu kuma tauraro guda ɗaya bai cika ba amma kuma ga su a sama ana kallon su ga ɗaya can a can ga watan a can ga watan a can ga watan a can kuma ma Allah sai ya kira su kwalliya da ado wa sama wato kai ne a gurinka babba ne amma a gurin Allah ba kamai ba ne shi ado ma Allah ya ɗauke su walaƙad zayyana sama a duniya bi masabiha mun yi wa wannan sama ta duniya ado da fitilu da totulai na fata an fahimta wadda an naha ruzuman lishayatsi kuma sannan muka sanya ta a bar jifa ga shaidanan aljanu masu hawa domin su sato ji su ainihin wato zo su gaya wa bokaye da Allah ya ce muka mayar da waɗannan taurari yula na fata an fahimta abinda ba hauye ke cewa yula wato irin wannan tauraro da zaka ga haka kawai sai ga wasu ta taho daga nan wur kaman kibiya an jefa ta ta to ita ce yura duk lokacin da kaga an yi haka annabi muhammadu ya ce shaidanan aljanu ne suka yi matakala matakala suka tafi sama domin su jiyo mitin din da Allah da yake yi da mala'iku don su zo su gaya wa bokaye wani sirri na ubangiji su kuma bokayen su yi amfani da wannan sirrin kwaya ɗaya su yi ƙarya ta fi dubu a kayansa ina fata an gane yulquna sam'a suna jiyo maganar Allah suna jefo da magana suna jefo da ji suna jiyo maganar Allah amma Allah ya ce wa aktsaruhum kadhibuna mafi yawancin shedanun aljanu makaryata ne inda Allah da haka Allah ya ce waje Allah haru duman muka sanya ta a bar jifa ne a bar ruguzawa ne lishayatsi daga shedanan aljanu da suke hawa sama domin ziyo wani kalma na Allah subhanahu wataala yaqulu ya ta'ala mukhbiran an qudratihi hil azima Allah yana faɗa mana dangane da ƙudurarsa mai girma annahu khalaqas samawati wal arda bil haqq cewa ya halitta sammai da ƙasai da gaskiya ya'ani la'ala ala wajhil abasi wal la'ibi ba wai dan wasa da wargi Allah madaukakin sarki ya halitta wannan sammai da ƙasai ba za kullu nafsin ta sa'a. Allah yayi ne dan ya saka kowace rai ainihin wato abin da ta aikata daga abin da ta aikata ɗin ya da ziyar lazina a sa'u bi ma'amilu wa ya da ziyar lazina ahsanu bil husna Allah ya ce domin ya sakan yawa waɗanda suka munana da irin kalar aikinsu ya kuma sakawa waɗanda suka ainihin wato kyautata bil husna da abu wanda yake mai kyau sai ce inda fi zalika la ayatan lil mu'minina lalle a cikin haka akwai aya ga mu'minai ai dalalatun wadihatun ala annahu ta'ala al mutafarrid bil khalqi wat tadbir wal ilahiyyah dalili ne a fili da yake nuna cewa lalle subhanahu wata'ala ya kadaita da gaskiya ya kadaita da halitta ya kadaita da juya halitta ya kadaita kuma abauta masa ba tare da an hada shi da ainihin wato kowa ba ثم قال عامرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن فسي الله كما يأمرتي مؤمني يأمرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيوى سداجي لكراتن القرآن وهو قراءته ومنيني إبلاغه للناس shine karanta shi da kuma isar da shi ga mutane sai Allah ya ce wa aqimis salata sannan ka da sallah to da Allah ya ce utulu ma uhiya ilayka min alkitabi ka karanta abin da Allah ya maka wahayi na littafi kaga wannan umarni ne kai tsaye zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa yayi ta karatun Qur'ani to jama'a idan an cewa manzon Allah yayi karatun Qur'ani to waye rage kuma a duniya wanda ba za a ba wannan umarnin ba ba wanda ya rage illa iyaka ka yi karatun ƙur'ani bil haƙƙi da gaskiya ka samu tsira gobe kiyama ko kuma ka watsar da littafin Allah ka daina karatunsa ka daina dirasa a cikinsa ka hallaka a duniya kuma ka hallaka a lahira Allah ka tsare mu daga hallakar duniya da lahira mutum ya zama yayi asarar duniya yayi asarar lahira wallahi a cikin karatun alƙur'ani akwai alherin duniya da lahira gaba ɗaya a cikin karatun alƙur'ani akwai waraka a cikin karatun alkur'ani akwai arziki a cikin karatun alkur'ani akwai kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin karatun alkur'ani akwai biyan bukatar duniya da lahira da duk abin da kake nema a wurin Allah subhanahu wata'ala yasa aka ce man abin wanda ke bukatar alherin duniya fa alaihi bil qur'an ya rungumi qur'ani wa man arada al akhirah fa alaihi bil qur'an wanda yake bukatar lahira ma ya nemi qur'ani wa man aradahuma jami'an fa alaihi bil qur'an wanda yake neman duniya yake neman lahira to ya rungumi qur'ani ya samu abin samun duniya da lahira baki daya yasa Allah madaukakin sarki siffanta wannan littafi da albarka yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Thank you. Allah ya ce kitabun littafi ne an zanna anzalnahu ilayka mubarakun wanda muka sauke maka shi mai ɗimbin albarka liyadabbaru ayatihi dan a dinga fahimtar ayoyinsa wali zakkara ulul albab kuma dan masu hankali su dinga nazari da tunani a cikin lamarinsa da kuma abin da Allah ya sauke a cikinsa. ina fata an gane dan haka littafi ne mai albarka yasa yace inna hadzal qur'ana hadi lillati hiya aqwam inna haza al’ur’an, Allah yace lalle wannan alqurani yahdi lillati hiya akwam yana shiryarwa zuwa ga wannan da tafi miƙewa fi tsayuwa dar tafi tsayuwa ta fi tsayuwa gar wanda babu kaucewa a Ya hadi yahdi lillati hiya akwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون السيئات يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا sannan yana albishir wa mumine waɗanda suke aikata aikin kirki cewa lalle suna da lada mai ɗimbin albarka mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na fata an fahimci magana saboda haka littafi ne wanda yake Allah ya masa albarka ya wa masu karanta shi albarka ya wa wanda aka sauke wa albarka ya yiwa wa sahabban da aka sauke a zamanin su albarka haka kuma duk wanda ya biyo baya da karanta shi tun daga wancan zamani ila yaumina hadha wa ila yawmil qiyamati la yazalu mubarakan kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zai gushe ba yana da albarka in dai mutum zai karanta wannan littafi zai dauke shi a matsayin distora na rayuwa wato kundin tsarin mulki kullum tsarin rayuwarsa shine qur'ani duk inda ta rikice masa zai rungumo qur'ani to lalle kuwa Allah madaukakin sarki zai ainihin wato a ainihin wato yi masa albarka duniya da lahira na Thank you.

To kaji. Mm. malamai suka ce wannan ayar ita ne ta wa kowa uzuri a duniya duk wani ɗan adam inda ya kai musulmi ne ta wannan ayar ta yanke ma uzuri lalle ka san ka su kawai wani abu na Alƙur'ani. karka ka yadda ka zauna wallahi da jahilcin ƙur'ani saboda Allah ya bayyana hatta waɗanda suke filin jihadi ba a bar su ba sai san karanta Qur'ani ma. hatta marasa lafiya da suke kwanta a gadan asibiti Allah ya ce ban yadda ba kowa sai ya nemi wani abu ya karanta kuma da Allah ya tashi sauki sai ya ce faqara umma ta yassara min abin da ya sauka ba dole sai ka zama hajiri ba ba dole sai ka zama alaran magangaran ba ba dole sai ka higa layin qurra'u ko huffazu ba na fata an fahimta buƙatar dai ya zama a matsayinka na musulmi babu yadda za a yi a ce baka da alaka da alkur'ani wannan shine buƙatar kawai ya zamanto kana da alaka da qur'ani ta yadda zaka dauka ka karanta wani bangare nasa ko da ba duka ba zaka iya tada bakin sa ka karanta ko baka haddace ba Ina fata an gane wannan a matsayinka na musulmi kar ka yadda a ce baka cikin da'irar masu karanta qur'ani wallahi tallahi masifa ce ka baro alheri mai dimbin yawa musamman a ce wai ga mutum malam zai iya karanta duk wani littafi na boko zai iya karanta duk wani handout duk wani littafi da aka saka musu a makaranta ko a aji zai iya karantawa zai iya bayani wai amma qur'ani ne ba zai iya karantawa ba yo da ya baka ƙwaƙwalwar karanta a babio ko A1 English ko Oxford shine zai hana ka karanta qur'ani ban gane ko kun gane ba wato Allah wanne ma kamata ya baka kwalwar karantawa Qur'ani to ya akai ka iya waɗancan baka iya shi ba shi kai kana ga kayi wa Allah adalci a ce ya hore ma basirar karatun littattafan banza na arna amma ya hana ka basirar karatun littafin shi kana ga kayi masa adalci babu kawai sai dai in baka iya ba ko kuma in baka tsaya ba ko in baka dage ba ko in baka sa jiki ba ai shi ma wancan ba da mahaifiyarka ta haife ka ba ba a duniya sai ma ka iya ba ko da a1 english ka fado duniya eh ha shi ma wannan a duniya ka same shi kuma ka tsaya ka iya don haka shi ma qur'ani a duniya ka same shi ka tsaya kawai ka iya wani magana uzuri duk ka ajiye Allah wallahi ba zai ba uzuri ba ba wani magana uzuri kawai shi ne ka tsaya ka iya karatun ƙur'ani ka tsaya ka iya karatun ƙur'ani kawai mu ba mu ce dole sai ka zama hafizi ba malar rasulan a cikin la ilaha illallah ya yi wata magana ya ce ba wajibi ba ne a kan kowane musulmi sai ya iya karatun ƙur'ani amma wajibi ne a kansa kuma sai ya yi imani da shi ya kuma ainihin wato karanta wani ɓangare na cikinsa amma haddasa wannan baiwa ce da Allah yake yi wa wasu daga cikin bayan sahiyarsa ya ce bal uwa ayatun Hmm. Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun a'a shi Qur'ani ayoyi ne fayyatattu wanda aka fayyace bayani akan su fi sudurin ladina utul ilma a cikin kirazan wanda muka bawa ilimin sa Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna na lura ba masu mutun ayan ayoyin mu Gajayayya jayayya da ayoyinmu in ba azzaluman banza ba zalumai su suke musu da ayoyinmu ina fata an fahimta shi yasa ƙur'ani ya tabbata mana da cewa da wanda ya ƙware a ƙur'ani ya goge ya iya da wanda yake muqtasidun ya yi ne ɗan tsakatsaki da wanda yake zalimun li ya zalunci ma kansa a cikin al'amarin ƙur'ani. Allah dai ya tabbata mana da cewa aljanna zai saka su a

Allah ya ce, Subhanahu wa ta'ala ya ce, Sun sunan alkitaban lazi na tsafaina min ibadina, sannan muka gadar da wannan littafin gabayinmu wanda muka zaɓa, sa sai Allah ya zaɓe ka ne sai baka hadda. wannan kan haka yake in Allah in baka haddace Qur'ani ba to ba wanda zai tuhume ka me yasa saboda Allah ya tabbatar cewa sai ya zabi mutane yake bawa ina fata an gane to amma kuma Allah sai kasanta masu karatun Qur'ani kashe uku sai Allah ya ce wa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda ya zalunci kanshi ma'ana yana ya ki ya tsiyaye karatun kuma ya ko kuma yayi karatun amma ya ki ya tsiyaye kiyaye abin da ya karanta ya aiki da shi wa minhum muqtasidun akwai kuma wanda yake tsakatsaki ga haddar akwai ta ga kokari amma wani lokaci shi ya dinga tambaye kuma yana wasa da abu ina fata an fahimta shi yana nan a tsakatsaki wa minhum Sadiqun bil khairati bi idnillahi allahumma ja'alna minhum Allah ya ce akwai cikin mahaddata kuma ko wanda muka gadiro Qur'anin nan akwai wanda ya riga ya da alkhairi da izinin Allah Allah ya ce zalika huwal fadlul mubin wannan falala ce mai girma Allah ya saka ka cikin layin wanda suke Qur'ani hidima wanda suke karanta Qur'ani wanda suke aiki da Qur'ani wanda suke tafiya da Qur'ani wanda suke yin aiki da abubuwan Qur'ani Allah ya ce jannatu adnin eh yadkhulunaha aljanna ta zama ta dawwama Allah ya ce nan za mu shigar da su ita Allah ka saka mu cikin waɗannan 'yan aljannar ya Allah yuhallawna fiha min asawira za mu yi musu ado da kwalliya da tufafin asin da asin abinda ba haushe yake cewa asin da asin an gane magana da ke ko yi hallauna fiha min asawira min zahabi na azurfa ko na Zinari. wa lu'ulu'an da kuma lu'ulu'u wani kan tun daga nan duniya an fara bashi lu'ulu'u kafin lahira kuma insha Allah an gane magana da ke ko yawwa wanda kuma ya tsargu da shi ne <laughs> wa lu'lu'an za a bashi lu'lu'u kayan lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufafin da za su dinka a aljanna su saka shine tufafin yadin alhariri duk wani yadi da zaka sa a duniya billahi allazi baka yi kwalliya ba akwai ado a lahira jama'a za mu taralle a lahira billahi allazi za mu gai za mu kwambo za mu taku a lahira haba za mu zuba tufafi billahi allazi za mu karya hula na rantsi da Allah eh wa libasuhum fiha harir an gane magana da kyau ko to shine wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan gabar aya ta farko kenan shine utlu ma uhiya ilayka min alkitabi sai ta wa aqimis sala shine gaba ta biyu na ayar ka tsaye da sallah tsaye da sallah shine babban abin da ake bukata da musulmi kar musulmi ya wasa da sallah domin ita wannan sallah din Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita wannan sallah din tana hana alfasha tana hana munkari tana hana abinki wala zikrullahi akbar amma ambaton Allah shine mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'una Allah shine yasan abin da kuke aikata akwai maganganun malamai da yawa a karkashin wannan magana daga nan ainihin wato zuwa karshen wannan aya da Allah madaukakin sarki yace wa aqimis sala ka tsaye da sallah a tsaye da sallah malamai suka ce abubuwa ne guda uku manya na farko yin ta saboda Allah karka yadda ka sa rabon shaidan koriya a cikin sallah in ka samu wannan to da izinin Allah ka yi sallah tsakaninka da Allah na biyu yin ta kan lokaci na fata an fahimta karka yadda lokacin sallah ya wuce ka in ba larura ba laruran nan in ma ta bacci in ma larurar rahin lafiya in ma larurar gushewar hankali na fata an fahimta waɗannan su ne manyan larurai guda uku da malamai suka yarda cewa in ɗan adam ya tsinci kansa a cikinsu sai kuma ta hudu ita ce mantuwa to wannan ita ma ana iya karɓarta larura ta farko kamar yadda muka faɗa ita ce larura ta me bacci bacci ya kwashe ka hadisi ya tabbata cikin bukhari yana nan a cikin wada ta imamu malik annabi ya ce duk mutumin da ya bacci ya manta da wata sallah yana ainihin wato bacci har ta wuce to ba shi da wani lokacin biyan ta in ba wannan lokacin da ya farka ba da aka kana farkawa kar ka shigo da wata ajanda abinda za ka fara na farko shine neman buta inda za ka yi alwala ka je kai yi sallah wannan sallar in ka yi ta daidai kake da wanda ya zo aka yi jam'i tare da ke a gurin lada a gurin Allah saboda ba ganganci ka ba ina fata an gani larura ta biyu shine mantuwa shi ma hadisin ya zo da wannan magana a cikin mantuwa domin hadisin ma annabi ya faɗa ne lokacin sun yi tafiya sun dawo sai suka sauke zango a cikin madina a cikin wani kwari za su shiga madina sai ce wa bilalu fak la'ana na subha ya bilal bilal ka kula mana lokacin sallar asuba amma ina sai bilal bacci ya dauke shi ya yace annabi bai farka ba sahabbai ba su farka ba bilalu bai farka ba hatta bat kuma shamsu har san da zafin rana yadda ki manzan Allah dumin rana ne ya tada manzan Allah annabi ya ya fara inna lillahi wa inna ilaihi raji yace ina bilal bilal ya ce gani ya rasulallah ya ce ya aka kai da na maka ka kula mana da lokacin sallah kuma sannan ka bari muka yi bacci yanzu ga rana ta fito wa mai sallar asuba bilal ya ce ya rasulallah wallahi bacci ne ya kwashe ni ya kuma tunda da ka gaya min maganan nan ban gushe ba ina ta dakon alfijir ina ta dakon alfijir ina ta dakon alfijir har sanda da alfijir ɗin ya rage bai wuce da ya bayyana ba sai bacci ya kwashe ni ya ce dama ina jingina a jikin raƙumata ta durƙusa raƙumar ne kuma na ɗan jinginu daga dan bayanta ya ce sai na sake kwantar da kaina sai kawai na tafi wasi kawai ina fata fahimci magana sai manzan Allah ya ce kun san me ya faru suka ce ya ce shedan ne ya zo ya dinga rarashin bilalu kama hajji al'ummar sabiya yadda ka san yadda uwa in tana son ɗanta ya bacci ba zuwa take tana rarrashinsa tana ɗan karkaɗa shi tana ɗan daddafa shi ba da haka da haka har yi bacci ya ce to haka shaidan ya zo dinga rarrashin bilal har san da ya saka shi bacci in ji annabi muhammadu ya ce don haka daga yau duk wanda ya manta bai yi sallah ba ko bacci ya kwashe shi falyu ha idza zakara to yayi sallar lokacin da ya tuno in mantuwa ne ko lokacin da ya farka in bacci ne fa innahu la kaffara salaha illa zalika manzo Allah ya ce ba ta da wata kafara in ba wannan ba ina fata an fahimci magana to wannan laruri na biyu kenan larura na uku shine bushewar hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an salati an dage alqalami akan mutum uku daga cikin su akwai almajnunu hatta yafika mahaukaci har sai lokacin da ya mai ya warke don haka in farfadiya ta kama mutum lokacin sallah shi daga ya fata dawo hayyacinsa ne lokacin sallah idan rahin lafiya ta daki mutum har ya fita a hayyacinsa ya zama baya ma gane an zo kansa ko ba a zo kansa ba to yana da uzuri daga ya dawo hayyacinsa to sannan sai ya menene sallan nan kuma koda da kula da imani abinda ake nufi da imani shine nuni ma'ana ya dinga alamar ruku'u da kansa da alamar sujjada dagawa kaɗan da sunkuyawa kaɗan da dagawa da yawa da sunkuyawa da yawa gurgurdan ruku'u da sujjada yadda zai dinga lissafawa ina fata an gane to wannan shine larura na uku ko mu ce hadda na hudu shine gushewar hankali da kuma tsananin menene rashin lafiya wannan suna daga cikin larurai da wasu malamai suka ce su ake karba ko su larurai daban da wasu malamai suke kawowa amma waɗannan sune mafiya muhimmanci da ya kamata musulmi ya kiyaye su in ba su ba kada a same ka an kira sallah baka nan ko kuma baka shigo cikin ainihin wato masallaci ba ina fata an fahimta inna Allah ya ce a kimin salata liduluki shamsi ila gasakin laili ka tsaye da sallah daga lokacin da rana ta faɗo zuwa har dare ya keto ina fata an fahimta daga lokacin da rana ta bullo har zuwa dare ya keto wato daga lokacin sallar asuba har zuwa ma'ana daga azahar la'asar magriba isha har zuwa asuba shine yace ila gasaqil layli sai ce wa qur'an al-fajr da kuma ƙur'anin alfajiri shine fitowar alfajir sai ta inna ƙur'an alfajiri kana mashhuda lalle ƙur'anin alfajir ya kasance abin halatta dole ne mutum ya zo ya ainihin wato sallaci wannan sallah tare da mutane ina fata an gane to wannan shine abin da malamai suka faɗa to menene ma'anar tanha anil fahsha'i wal munkar malamai suka ce an yi fassara kusan guda uku na farko tanha anil fahsha'i wal munkar yin sallah bisa wannan tsarin ka kula da ita kamar yadda muka faɗa yin ta akan lokaci na biyu yin ta saboda Allah na uku kuma yin ta a karantarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na fata an fahimta ka yi ta tsakaninka da Allah ka yi ta dan Allah ka yi ta a karantarwar manzan Allah na fata an gane ka yi ta akan lokacinta an gane magana da kyau ku to idan kai wannan to a lokacin ne tanha alal fahsha'i wal munkar za ta hana ka yin alfahsha da munkari wannan ita ne fassara farko da malamai suka yi daga cikin fassarorin da suka yi cewa idan mutum ya tsaye da sallah bisa lokacin da aka ce ya tsaye da ita da kuma yadda aka ce to za ta hana shi alfasha za ta hana shi munkari kenan mafhumul mukhalafa na wannan maganar kenan in mutum ya kiya kula da sallah a bisa wannan tsare-tsaren nata to ba za ta hana shi almunkari ba ba za ta hana shi menene ba alfasha ba tare da cewa akwai wani hadisi wanda imamu tabarani ya rawaito daga sahabi abdullahi dan abbas sai dai hadisin bai inganta ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar falam yazdad min Allah ko ila illa bu'da duk wanda sallarsa bata hana shi alfasha da munkari ba to ba abin da ke karawa ma idan yayi sallar face nesa da ubangiji da yake kare wannan hadisin bai inganta ba domin ko da a ce sallar ba ta hana ka munkari ko ba ta hana ka alfasha to dai yin ta yana da muhimmanci gare ka a matsayinka na musulmi kuma idan yau ba ta hana ka ba ana sa ran gobe ta hana ka ina fata an gane saboda haka aje aje in dai ka ki ka ci gaba da kula da ita da kiyaye ta to wata ran zaka ainihin wato menene zaka ainihin wato bar irin waɗannan abubuwa da kake aikatawa wannan shine fassarar farko fassara ta biyu wasu malamai suka ce tanha anil fahsha'i wal munkar ai tamhu al fahsha'a wal munkar tana goge ma al ne da munkari wasu aka saka fasara. idan mutum yana sallah tana goge masa alfasha tana goge masa munkari wannan kuma yayi daidai da hadisin da Imam Muslim ya rawaito annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace me kuke gani game da mutumin da yake da rafi a kofar gidansa ko swimming pool a kofar gidansa kullum zai higa akalla sau biyar ya yi wanka a ciki ya fito na fata an gari shin kuna ga wani abu na datti ko ƙazanta ko najasa zai saura a jikinsa sai sahabbai suka ce a'a sai ya ce to kamar haka salloli guda biyar ina suke a gurin in kai Zahar ta wanke ka daga zunubi in kai la'asar ta wanke ka in kai magarba ta wanke ka in kai isha asuba duka ta wanke ka daga alfasha ta wanke ka daga zunubi ta wanke kaga kenan mun koma magana mu ta dazu cewa ta iya yiwuwa sallar za ta iya hana wa mutum alfasha ne da munkari na fata an gane magana kaga kenan yin ta shi yafi akan cewa ka fatta wai cewa idan ka yi ta za ta dinga nesan taka ga ubangiji fassara ta uku wanda malamai suka yi suka ce kawo ta ma bai da fa'ida amma dai ana kawo ta shine wai daga lokacin da ka shiga sallar to ai a lokacin ta hana ka alfasha da munkari ai duk tsiyar ka dai ba za ka yi zina kana sallah ba kana cikin sallah kuma ka yi zina zai yiwu ba zai yiwu ba ba za ka wata kalma ta kafirci domin lokacin an hana ka magana komai in ba karatun menene ba ƙur'ani da addu'a ba to kaga kenan daga ka tsai da ita ka ce Allahu akbar to ta hana ka alfasha, ta hana ka munkari in ma za ka yi sai bayan kame ka'idar da ita to wannan wasu malamai suka fassara da haka amma wasu malamai sun ce wannan fassara gaskiyar magana ainihin wato tana da rauni kwarai da gaske domin wani abu ne wanda kusan duk wanda ko da mutum bai da karatu ya san cewa haka magana take daga lokacin da kai kabbara ba abin da zai iya halatta gare ka ka aikata hatta na halal din ballanta na ba na haramu. ina fata an gane sai Allah ya ce wala zikrullahi akbar ambaton Allah shine mafi girma to me ake nufi da ambaton Allah shine mafi girma nan ma malamai sun yi fasarori kusan guda uku na farka ta farko wala zikrullahi akbar Allah ya ambace ku ya fi girma sama da ku ku ambata Allah saboda ai Allah ce fazkuruni Thank Allah ce fadkuruni ku ambateni ni azkurkum ni ma zan ambace ku washkuru li ku gode min wala takfurun karka karku butulte min ina fata an gane to shin da Allah ya ambace mu da mu mu ambata, Allah wanne yafi girma Allah ya ambace mu domin mu idan ita zai ambace mu ne a cikin mala wato manyan mala'iku da manyan bayin Allah da suke gurinsa ko kuma ya sa mala'iku cewa su jefo da ƙaunarmu da soyayyarmu a doron ƙasa Allah kai mana wannan tagomaki ya Allah kaga kenan shi ya ambace mu ya fi mu mu ambace na fata an fahimta to shine wala zikrullahi akbar ambaton Allah ya fi girma wasu kuma suka ce a'a karatun alqur'ani ya fi girma domin shine ma abin da ke cikin sallar gaba daya domin Allah ya ambaci alkur'ani da cewa ambaton Allah hadisin annabi Muhammadu wanda Imam Muslim ya rawaito wanda manza Allah yake cewa qasamtu salata Allah ya ce na raba sallah baini wa baina abdi nisfaini ko tsakanina da bawana kashi biyu idza qala alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi wa idza qala maliki yawmiddin arrahmanir rahim Allah zai ce asna alayya abdi wa idza qala maliki yawmiddin ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza qala maliki yawmiddin qala Allah ta'ala majjadani abdi bawana ya zinzina min ya kamba masha'anina wa idza qala maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah yace hadha baini wa Bayna abdi wannan tsakani na ne da bawana domin ya ce dai kai kaɗai nake bauta kuma kai kaɗai nake neman taimako to in ya tabbata shi bawan Allah ne baya shirka baya zuwa gidan boka wa zai shaida wannan Allah ni da kai ba za mu shaida wannan ba yasa Allah sai ya ce haza baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da na sai ya iso lahira zan tabbatar abin da ya faɗa haka ne ko ba haka bane yasa wallahi ka guji shirka in ba haka ba duk lokacin da kace iyyaka na'budu Allah kai kade muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kade muke neman gudunmawa ba ma neman gudunmawa a gurin malam gobe da nisa da malam kwamfuta da malam kaza kaza irin wannan matsubbatan malamai da waɗannan bokaye kana gama karanta wannan Allah zai ce wannan tsakanina ne da kai he ka zo lahira zan tabbatar akwai matsala ko babu akwai matsala idan mutum ya zama yana shirka akwai matsala wallahi da aka ba ka ta karanta iyyaka na abudu wa iyyaka na in ba ruwan Allah da fi saboda ya san cewa ƙarya take yi kai musu ne Allah ka raba mu da shirka karamar ta ko babbar ta ya Allah wa idza qala al-abdu ghayr al maghdub alaihim wa iyyaka na abudu wa iyyaka na nasta'in sirat al mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim wal dhalin sai Allah ya ce hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala wannan addu'a ne bawa na yi kuma abin da ya roƙa zan ba shi. wato ka ce Allah ka hiryar da mu hanya siya hanyar waɗanda ba baka fushi da su ba ba kuma batattu ba ne yahudu da nasara sai Allah ya ce wannan bawa na nemi gudunmawa da agaji na kuma zan ba shi duk abin da ya nemi gudunmawa da agaji to sai malamai suka ce wannan shine ma'anar wala aka akbar na fata an fahimta wasu fassara da ainihin wato haka wallahu ya'lamu ma tasna'una Allah madaukakin sarki yana sane da ainihin wato abinda kuke ainihin wato aikatawa to mu je alarma muna da sauran gari ka hmm. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala tujadilu ahalal kitabi, kar ku jayayya da musu da tattaunawa ta jayayya tsakaninku da ahalul kitabi. su ne yahudu da nasara illa billati hiya ahsan in ba jayayyar da za ta haifar da alheri ba ina fata an fahimta wato duk jayayya da muƙabala da munazara da munakasha da za ta haifar da su gane gaskiya su dawo cikin addininku wannan babu laifi duk jayayya da muƙabalar da za ta taimaka wajen masu sauraro su fahimci lallai addinin musulunci shine addinin gaskiya shine addinin Allah na hakika a doron ƙasa wannan babu laifi ku yi ta ina fata an gane shine illa billati fi ahsa amma duk jayayyar da za ta haifar da tashin hankali ko za ta haifar da rudani ko kuma wanda zai dayayyar ba gogagge bane a ilimin addini da kuma ilimin bible ina fata an gane to kaga idan yayi me zai haifarwa da musulunci barna saboda bai yi karatun kirki ba na fata kun gane magana na farko bai yi karatun kirki ba na biyu kuma ainihin wato a wannan jayayyar ba za ta haifar da a gane daraja da girma da kimar addinin Allah ba to barin ta shi yafi ina fata an gane don haka wasu malamai suka ce wannan ayar mansuka ce Allah ya hana kamar ayi muƙabala ne ko kuma ayi jayayya da ahlul kitabi wasu malamai sun tafi akan haka malamai tafsiri da yawa sun tafi akan wannan amma magana ta tafi inganci kamar yadda malamai suka faɗa shine magana mafi inganci ayar nan ba ba sokakkiya bace sai dai akwai bangaren mujadala da aka yarda da shi akwai kuma bangaren mujadala da ba a mai ba da ba a yarda da shi ba wanda aka da shi shine wanda muka ambata cewa jayayya ga wani fasto ko ga wani bayahude ya fito yana agensin din musulunci yana ƙaryata ƙur'ani yana ƙaryata hadisan annabi muhammadu kuma an lura cewa da yawa daga cikin musulmi sun rudu da maganganun shi na fata an gane har ma yakan ja wasu su koma cikin addini shi to nan babu laifi a samu gogagge kwararre a cikin addinin musulunci da addinin su ya zo ya gwabza da shi ya buga da shi domin ya tabbatar da duniya ƙaryarsa da kuma abin ɗinsa. Oh, abin mamaki mala, ba za kuma mai mamaki da abin Allah ba. sai ga wani ɗan fim jama'a ana ce masa baban cine kaga bidon ko ana rama kana bibiyar sama ko baban cine baban cine dun nan ɗan barkwanci ne ɗan barkwanci sosai da ka sani amma wani abin mamaki ashe wannan bawan Allah ya yi karatu ba ɗan karatu daidai gwargwado ga wanda suka saurare sun fahimci cewa ya taɓa harkar karatu na fata an fahimci magana domin yadda ya saka arnan ƙasar nan a gaba suka gagara kare abin da ya yi magana a kansa abin ya ba wa mutane mamaki wallahi ya kawo musu abubuwa da yawa a cikin bible kuma yana ta inviting ɗinsu ya ta'i in ma sun ce mukabala ce a gaya ko ina ne zai je a yi mukabala da a kan abubuwan da ya faɗa su musa shi kuma su jawo hujjoji da dalilai da suka tabbatar da cewa ƙarya yake wallahi ya ce ya shirya amma da ikon Allah sun gagara su yi inviting ɗinsu har yanzu aje aje akwai wasu dama fastoci da suka gallabi bayan Allah ina mai rantsuwa muku da Allah aje aje baban da sai ya sa waɗannan fastocin su yi shiru wallahi akwai fasto Muhammad Muhammad ko shi kaga saboda gantaka ma da sunansa da sunan babansa duk sai ya sa sunan Annabi Muhammad kuma magana ya zagi annabin ya zagi addinin musulunci ya zagi Qur'ani kuma sunansa muhammad muhammad akwai fasto zaman ko shi ma yana nan ya saka shi a gaba ya hana su sakat abin sai ya burge ka ya baka sha'awa yace in kun sai ni mawaki ne ai kuma mawaka ne yace aje ma nanaye din da an riyare eh nanaye nake yi yace aje sana'a ta ce yace ku din ba nanaye kuke a toti ba ina fata an fahimta yake gara ni nanaye na babu cewa Allah uku ne amma ko a cikin taku akwai Allah uku ne ko ba haka bane shi yasa wani da kake ganin sa ba a rena dan adam a duniya wallahi duk wani dan adam da ka gani Allah ya hada ka da ke karkare na shi baka san waye ba baka san baiwar da Allah ya masa ba <laughs> kullun nazo wannan magana sai na tuna da wani abokin fada ne ya hada su da wani yaro irin yara din nan sai aka ga ya koma gefe ya cire riga ya naɗe gajeren kafar wando ya naɗe kaza ya naɗe haba aka ce habawa ne yanzu wannan yaron kake naɗewa kafa za ka yi faɗa da ke ce ba ko san baiwar da Allah ya masa ba ce faran sai na sai na matso ina ganin ka bar bahi da karfi sama sama da niyya nana nani da kasa a gaban ku yace gara in shirya da gaske yace ba kusan san baiwar da Allah ya marba an gane magana da kyau ko to haka dan adam yake yadda zaka ganshi kai baka san bai wanda Allah ya masa sai ka tabo shi a wata harka in ya fara mutsu mutsu da kai sai ka rasa inda zaka sa kanka kamar wasa yayin magana sai suka yi ta akan shi kamar wasa yayin magana sai suka yi ta akan shi ai wallahi da ya dawo da jira akan san da kowa ya shuru ya Garba ba to kaga irin wannan mujadalar da irin wannan fito na fito din wajen a kure masu addinin ƙarya wannan Allah yana goyon bayansa ina fata an gane Allah yana son haka yana buƙatar haka yana so a dinga irin wannan dan a kore ƙaryar makaryaci a kore zaluncin azzalumi a kore ainihin wato dalilin mara dalili ina fata an fahimci magana to Allah ya ce in ba wannan ba kar ku jayayya da su an gane magana da kyau ku

فنجعل لعنة الله على الكافرين الله تعالى حق من ربك فلا تكن من المنكرين gaskiya ta bayyana daga ka karkar zama cikin masu shakka ko kokonto amma fa man hajjaka bihi min ba ma ja'aka min al-ilm duk wanda ya nemi jayayya da kai bayan ilimin gaskiyar qur'ani da sunna da addinin musulunci ya zo maka fa qul ta'alu ka ku taho nadu abna ana mu mu kira ƴaƴanmu abna akun kuma ku kira ƴaƴanku wani sa'a na mu kira mata mu wani sa'a kun ku kira mata mu? wa an anfusana mu mu zo da kanmu wa an anfusakum kuma ku zo da kanmu? na fita kanku thumma nabtahil fa naj'al la'anatallahi 'alal kadhibina ko sannan mu takarkara mu ce Allah ya tsino mai ƙarya tsakanin mu da wannan idan ta kai makura kenan kowa ya kawo dalilansa shi kuma wancan ya ƙi yadda na fata an fahimci magana To don aka zo sai a yi mubahara abinda ake cewa mubahala wato a takarkara a tsinewa mai karya an taɓa yin irin wannan zamanin a zamana da yawa da suka wuce akwai wani ahmad gulam alƙadiyani da ya fito yadda awar shi ma annabi ne shi ne ma annabin ƙarshen zamani aka ce masa to ga ayar da take cewa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai ce ai tana da kira'a guda biyu ana cewa khataman nabiyyin ana kuma cewa khatimun nabiyyin dan haka ai shi annabi zobe ne na annabawa ina fata an fahimta ado ne ga annabawa ba wai takamakin annabawa. ba don fa'ayi za ta iya ɗaukar duka fasarar guda biyu ko ta dauki khatam ko khatim ina fata an fahimta khatamun nabiyyin shine takamakin annabawa khatim kuma shine ne zoban annabawa to wannan kira'ar bata inganta ba in kuma ma ta inganta to ba da ita ake aiki ba ina fata an ga an fahimta to shi sai zo da wannan kira'ar sai ya kawar da hankalin mutane to ai annabi ba shine karshen zamani ba? annabin karshen zamani ba shi ado ne na annaba don haka shi shine annabin karshen zamani annaba <laughs> Ahmad sunansa Ahmad Gulam eh alqadiyani na fata an fahimta to sai aka samu wani wani babban malamin sunna a zamanin ana ce masa Sheikh Sanaullahi da aka yi shi yana darasi a majalisinsa yana ta musa ahmar gulam shi ma ahmar gulam yana ta a a sa yana cewa ƙarya ne dini annabi kuma ingila ta dauki ɗauki sa dan yi damejin addinin musulunci shi ne daga ƙarhe Sheikh Sanaullah ya kira muqabala ya a zo a yi muqabala tsakanin shi da ahmar gulam ahmar gulam kuma ya yadda ya taho da mutanansa a indiya akai wannan abu akai kusan shekara saba'in da wani abu yanzu ko sama da haka an gane magana da kyau ko da haka ahmar gulam ya zo Sheikh lahi ya zo to da tattaunawa sai tattaunawa aka dinga jawo ayoyi daga ƙarshe dai Ahmad Gulam bai janye daga maganarsa ba Sheikh lahi ma bai yarda cewa Ahmad Gulam shine annabin ƙarshen zamani ba sai aka ce to yanzu abin da ya rage saura mu shi shine aka yi addu'o'i aka ce ya Allah idan Ahmad Gulam Alƙadiyani ne yake kan daidai to Allah ka nuna mana aya daga nan zuwa kwana arba'in in kuma mu ne muke kan daidai Allah ka nuna mana aya daga nan zuwa kwana arba'in aka takarkara aka yi altsitsitsi aka tsire gaba daya na fata bai zuba gana aka tashi aka watsi wallahi da ikon Allah an yi wannan abin da sati biyu wasu suka ce da sati uku sai ga Ahmad Gulam wata dunya ta kama shi mummunar jinyar da an yi duk yadda indiya take da likitoci ba yadda ba su yi ba su shawo kan matsalar rashin lafiyar ahmad gudan wallahi suka gagara ƙarshe dai a ban ɗaki yana gudawa aka ɗauko gawar shi kafin wannan kwana arba'in ɗin da suka habba bayan allah malam indiya wannan masu bautar shanu sai shiga musulunci suke aka ce tun da aka yi indiya ba a yi lokacin da suka shiga addinin musulunci afwajan irin wannan lokacin ba saboda sun gane lalle addinin Allah yi ne gaskiya suka dinga shiga suka dinga shiga mana wannan shi ne don haka in muƙabala ko mu mujadala za ta jawo alheri to lalle akwai bukatar a yi ta da a nan ne muke jinzinawa malam musa yusuf asadu sunna Allah ya saka wannan dattijon da alheri an waye gari yanzu a dai malaman kasar nan na faɗa kuma ina sake faɗa ba malamin da ya zare kan sakaninsa yake yakar duk wata shirka da duk wata bid'a da duk wani son zuciya da wata shi'a ta ƙarya na rantsi da Allah irin malamin sa asadu sunna babu shi har yanzu ko ba wanda Allah ya bahi basira da gogewa a sanin sirrin muƙabala domin ina so ku gane ita fa muqabala ba tarin karatu bane na rantsi da Allah zaka iya tara karatu karatu yayi kaman zai kashe ka saboda yawan sa wallahi ka je muqabala a cikin minti 15 sai gudu gudu da kai na rantsi da Allah ka bawa addinin musulunci kunya ita ilimi ne na mai zaman kansa sai ka je ka koyi yadda ake yin sa idan ba kai training na yadda ake muqabala akan duk abin da za a yi muqabala da shi ba to idan ka tunkari muqabala zaka bawa wa qur'ani kunya zaka ba musulunci kunya an gane magana da ke ku ya sa ba kowa yake shiga ba sai wanda ya shirya ya sa shi malam asadu ma gayyata yake yi sai gayyace ka yace zai baka ruwan sha da abinci da komai ka zo kuma sai ya sa ka zufa billahi lillahi ya buji buji da kai billahi lillahi Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah ya taimake shi akan wannan na biyun su wanda yake da kokari shine malam Idris Abdul Aziz kaga malam Idris Abdul Aziz ya buji buji da Muhammad Yusuf Alboko Harani ina fata an fahimta ya yi buji-buji da shi duk waɗanda suka yi makabala da Muhammadu yusuf ba wanda ya ƙura Muhammadu yusuf irin malam idris abdulaziz kuma ka je ka bi mukabalolin da malam idris abdulaziz ya yi da waɗanda suke makaryata da yan bidi'a da waɗanda ba sa kan gaskiya ka je ka ga yadda yadda ya gaba da su da haka dai wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsanu in ba da hanya take mafi kyau wanda za a dawo addini daraja da ɗaukaka ba Allah ya ce tokar ai wannan muƙabala jama'a ayin nan da sauran bayani sai gobe in Allah ya yarda in muka zo za mu ƙarasa sannan sai mu shiga cikin wata aya ta gaba insha Allah ta'ala lokaci kuma ya ƙure gaskiya ba za mu karanta abin da ya sauwaka ba sai gobe wallahi ina ta so na tsaya to karatun sai ƙara fuskata yake har lokacin ya ƙare to ba masu kuma zaren ya yi abin nan don haka sai a haƙuri gobe sai mu haɗa gaba ɗaya sai ni da yanki ne ne wanda ya ɗari biyar ne Allah ya masa addu'a shi da iyayensa maza wasu da kuma to akwai wanda ya kawo ɗari biyar dai yana neman addu'a mana addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi yana cewa iyayenta sun rasu Allah ya musu gafara Allah ya ji kansu tare da iyayenmu gaba ɗaya akwai kuma wanda ya turo naira dubu ɗaya shi ma yana sa a yana so a taya shi addu'a ko ɗaya ɗari biyar yana faɗa da ɗari biyar na faɗa ɗari biyar ɗin akwai wanda shi kuma ya kawo dubu ɗaya shi ma yana so a sa iyayensa addu'a ya kuma Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah ya haɗa mu da su aljanna tare da nan. Kai mana gyaran sukan ta dauki nauyi Usman gyara mana suka ne kan kona can wajen mega. Okay. Akwai wata mata ta dauki nauyin gyara mana speaker na mi abin nan na kan kwana can a domin jama'a da suke bakin titi su dinga biyo sautin karatu da hudubobi muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta da aljanna insha Allah ta'ala jama'a gobe za mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya shafe mana hadha huwa ma inna billahi tawfiq wa